Hukumar zaben jihar Filato ta kammala tantance 'yan takarar mukaman kansiloli da shugabannin ƙananan hukumomi a shirye-shiryenta na gudanar da zaɓe a ranar 30 ga watan nan na Janairun shekara ta 2014. Shugaban hukumar zaben a jihar Filato Peter Daliop ya shaida min cewa ya zuwa yanzu sun tantance 'yan takara daga jam'iyyu shida da suka hada da PDP, APC, ABGA, DPP, Labour Party da PDM. an dai mu kwamishan namu a shirye muke makin duba timetable namu za ki ga muna bin shi daidai daidai ba inda muka sallaka eh, kuma muna fatan haka za mu kai har zuwa ranar talatin ga wata da za a yi zaɓe akwai waɗanda sai lokacin zaɓe su fara neman katin rajista kila waɗanda katunan sun ɓace wani tanadi kuka yi don ganin sun samu yin zaɓe maganan katin zaɓe aikin inec ne kuma inec suna da dokokinsu a kan wanda in ya batar da katin shi akwai hanyoyin da zai yi ya samu wani kuma duk wanda ya bata katin ya je inec za su gaya mishi abin da zai yi mutane su fita da kwansu da kwarkwatansu su fita wannan zaben kuma a yi shi a cikin lafiya kuma muna roƙon duk wanda bai samu zabe ba a yi hakuri shugaban hukumar zaben jihar plateau kenan peter daliop Wasu 'yan takara da na zanta da su bayan kammala tantancewar tasu sun bayyana mun cewa ba su samu wata matsala ba. Eh, sunana Dr. Dun Jeremiah Sale dan takara na chairmanship eh, Barkin Ladi Local Government eh, Jami'ar Democratic People Party DPP. Eh, muna da tabbaci zan mu samu zabe wannan karon dan kuma jama'a yanzu sun waye ba kamar da da ake bin party jama'a yanzu suna bin Eh, wanda ya cancanta ne yawancin 'yan takarar ma pdp suna bin advantage na party ne kawai akwai wanda sun hawo ba su yi komi don mulki allah ne mai baruwa in ya gada ma ba ni lokacin da ya gada ma zan yan samu in har ban samu ba to allah ne bai nufe da shi ba david racha pdp na neman chairmanship a basa local government ita pdp tumbin giwa ce ina tabbatar miki bari baki misali a cikin duk jihohin najeriya ba inda an yi zabe an kadamar da zabe har an ba da sakamakon zabe har an rantsar da eh, shugaban karamar hukuma a ce an kai kotu an jankar ba sai plateau ki bincika duk kasar najeriya gaba daya saboda haka ana maganan eh, kwatanta adalci na gaba inda ake kwatanta adalci a najeriya kamar plateau Na tambayi shugaban gamayar jam'iyyun adawa a jihar Plateau Bulus Ibrahim ko suna hangen samun nasara a zaben mai zuwa kuwa? Tun yake yawancin fati sun saya fom sun sa yan takara ya nuna cewa mun yadda za mu yi zabe kuna da sa ran cewa za ku ci zaɓe ganin cewa yanzu pdp take mulki sannan kuma kun yi shiru ku 'yan adawa ba abin da kuke cewa a'a ba mu yi shiru ba kuna so mu yi yaya in mun fada ku yan jaridun nigeria ba kwa je ku gaya ma jama'a na ji apc sun je kotu kai ne shugaban 'yan adawa ya aka yi suka tafi kotu ba tare da sun tuntube ka ba wasu gaya man ba kowa yana da ra'ayin abin da zai iya yi a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar plateau ta jinkirta zaben a kananan hukumomin jos ta arewa da wasi abinda ta ce bisa rahotannin tsaro sai dai kwamishinan yada labaran jihar plateau yiljab abraham a hirar da na yi da shi kwanakin baya kan zaben ya tabbatar min da cewa za a gudanar da zaben a dukkanin kananan hukumomi goma sha bakwai na jihar kananan hukumomin nan guda goma sha bakwai na jihar plato in allah yadda za mu gudanar da zaɓe kuma matakan tsaron da mun riga mun fara shiri mun tabbata cewa za su ba mu nasara amma ba wai matakan tsaro kawai ba jama'ar mu sun gaji da tashin hankali kwamishinan yada labaran jihar plateau iljab ibrahim zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria